dare da bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida. ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman a darimi asar makandi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi ilimi da kuma malamai da ɗaliban ilimi a inda muke ƙarƙashin babi na 24 babu ma yuttaka min tafsiri hadisin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani akan taka tsantsan dangane da fassara hadisin annabi da tunani ko da ra'ayi ko da ganin dama ko da tsaban fahimta irin na san rai wa ƙaula gairihi inda ƙaulihi da kuma kada karo da gwari tsakanin maganan annabi da kuma maganan wani shi ga maganan annabi fahimtan annabi ra'ayin annabi fassaran annabi wani sai ya zo da fassaran wani malami ko wani jagora ko wani shugaba ko wani dattijo ko wani mai daraja ko wane ne shi idan aka ce annabi ya ce to ana zubar da maganan wancan abi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ita ce kadai hanyar tsira da Allah madaukin sarki ya umarci annabi kuma ya umarci al'umma ya umarci duk wanda yake son ya tsira ya shiga aljanna ranar kiyama da bin wannan tafarki kadai Allah maraukin sarki ya sa dace a karatun da ya gabata mun karanta asari na da hamsin 456 a inda muka je Umar an Abdulaziz Allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda yana khutuba yana cewa ya ayyuhan nas inna allaha lam yab'ath ba'dakum nabiyyan ba'da nabiyikum nabiyyan ku sani Allah madaukin sarki bayan aiko annabinku to fa bai aiko wani annabi ba an gano wannan da kyau ko shi yasa dole ne al'umma fa su sani idan aka ce annabi yayi aikata kaza ko ya ce kaza ko an yi a gaban shi yayi shiru wannan shi kadai ne addini har zuwa tashin kiyama ba wanda zai zo da maganan da ta saba ma wannan a karɓe ta sai in kana da yaƙini da aƙidan cewa akwai wani annabi ne bayan annabi muhammadu an gano wannan da kyau ku in aka ce annabi ya ce ka sake ka ɗauki maganan wani to ka yi rida domin wannan maganan tana son ta ce ai wannan da ka ɗauki maganan shi annabi ne da maganan shi ta shafan maganan annabi ko ka faɗi wannan da bakinka ko baka faɗi ba domin ɗan adam yana da harshe biyu akwai lissanul qa'il wanda bakin shi yake fitowa ƙarara ya karambanin faɗin irin wannan magana akwai lissanul hal wanda yanayinka da aikinka da gudanarwanka shi ke fassara abin da kake nufi ana gane wannan da kyau ku yasa duk wanda ya zo da maganan da ta yi karo da na annabi to dole a ɗauki nashi kowaye a zubar da ita zaro kulla ƙaunin inda ƙauli muhammadi maganan kowa ka yar <clears throat> ka zubar ka tidar inda aka ce gane manzan Allah jama'a kuna gane wannan da kyau ku umar dan abdulaziz tun a zamanin shi yau shekara sama da dubu da ɗari biyu yake wannan maganar cewa ku sani ba wani annabi bayan annabinku Allah bai aiko wannan ba in annabi ya faɗa magana to maganan kowa dakatar da ita ake ra'ayin kowa zubarwa ake na manzan Allah kada ake ɗauka shi yasa idan zaka zo da fassarar sahabi katta saba mana annabi in zaka zo da fassarar tabi'i da duk wani malami har zuwa malaman da kuke rayuwa tare da su a yau to sai dai nasu su rika sharhin na annabi da fito da na annabi fili ba wai ka zo da maganan malami yana warware maganan Allah ko yana warware maganan annabi don wannan maganan ta daidai da ra'ayi da son zuciya da ganin damanka ba wannan ridda ne kun gano wannan da kyau ku shi sa za mu zo da asbabun ridda da aka samun ridda za ku zo ku je a suke kanan kana addini kana hora hanci sai ka je lahira Allah madaukin sarki ce kai ba musulmi bane an fahimci wannan da kyau ko dole zaka ba addinin da Allah kawai yake so ne ba addinin da kai kake so ba zaka bauta ma Allah ne da abin da Allah ya ce wannan shine ibada gare shi ba kai ne zaka tsara ma Allah abin da zaka bauta mai da shi ba an gano wannan da kyau ku shi yasa kowa ya natsu hankalin shi dawo jikin shi giyan wake da jama'a suka sha suka bugu suka yi marisa ta sake su don su gane cewa in musulunci musulunci in kafirci kawai kafirci kar ya zama baka more a duniyan nan ba ka je lahira a sa ka a wuta kana nan kana cewa kana addini shi kuma Allah madaukin sarki ya ce ba addini kake yi ba kullun na karanta hadisin mutumin nan da ya zo ya salla gaban annabi annabi ya ce koma kai sallah ba sallah kai ba wannan yana tada hankali na kenan duk addinin da kai in ba annabi ne ya ce ka yi ba kai koda ya yi kama da na annabi ka yi aikin banza wannan mutumin fa sahabin annabi ne dama menene tarifin sahabi wanda ya ga annabi yana mai imani da shi ya mutu a haka ba shi ne sahabi ba wannan sahabi ne gaban annabi ya sallah annabi ya monitorin sallan nashi har zuwa ta amma yace ce irje fa salli fa innaka lam tusalli an fahimci wannan da kyau ku in na karanta hadisin nan na saidina Umar yana ɗaga hankali na da ya zo mai da fallan attaura yana karanta za mu karanta shi a nan yana cewa ji ya rasulallah ga wani abu ya daidai da abin da ke cikin littafin annabi ya ce alam atikum biha bai za a naƙiya ban zo muku da wannan addini fari ƙarba lailo haka na hariya ya mai fada kata-kata yace kai lauka na musa hayyan ma wasu in illa tibai ba kai ba ko musa yake raye ni zai bi wannan magana babba ce annabi musa da yana raye zai bar duk abin da yake na annabta da manzanci da duk wani mukami zai aje manzan allah zai bi sai wani karabiti wani tikari sai a zo sai a ce wai ga annabi ya ce shi kuma zai ce a'a ai kaza ne yana cewa a'a turde ne kan ma ya karasa in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ka ce sami'ina wa ata'ana mun ji ba na ji na yadda ata'ana kuma da wannan zamu aiki amma daga ran da ka shigo da ra'ayinka to ka warware annabtan manzon Allah ne ba na annabi yayi kuskure ko kana tuhuman annabi da ƙarya ko kana tuhuman annabi da ragewa ko kana tuhuman annabi da ƙarawa shi yasa baka yadda da nashi ba da na wana ka yadda ko kuma da naka kuna fahimtar wannan da kyau ku ba ta yanda za a yi kuma ka zauna a musulunci wallahi sai dai ka nemi wani addinin domin annabi yana daga cikin sharɗin imani da shi shine tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabi an wajtinabi ma anhu waza jara sai kai wannan duka amma daga ran da ka raba kafa to shine Umar dan Abdulaziz yake cewa ka sani ba annabi a bayan annabinku da wani zai faɗi magana har ka iya haɗa ta da ta annabi ballantana ka tsani ka haɗa maganan wasu da maganan Allah Allah ya ce maka yi wani ya ce a'a Allah ya ce ma a'a wani ya ce ma yi ka sake ka ɗauki na wannan kai ma kawai kasan sunanka an fahimci wannan da kyau ku wallahi ka san sunan ka dama ba ka saba ma Allah da annabi dan ka ji dadi ba kana mutuwa za a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azabal huni ba kun yi kun more kun yi abin da ku ta riya muku ba to yau za ku haɗu da azaban wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi saboda abinda kuka yi ma gaskiya girman kai kuka yi ma gaskiya tsaurin kai kuka yi kunnin ƙashi da kunnin uwar shegu da abin da aka gaya muku na Allah ya ce annabi ya ce kuka yi naku to yau jiki magayi mun gano wannan da kyau ku wabi ma kuntum tafsiqun da abin da kuke nayi ma shari'a tawaye kisa kowa ya shiga titiyin shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu walan yunzil kitabin lazi allazi anzalahu alaihi kitaban Umar dan Abdulaziz yace kuma dai ku san Allah madaukin sarki bai saukar da wani littafi bayan littafin da ya saukar ma annabinku ba ba sauran wani littafi da wani zai rubuta wani littafi a yau a ce ga littafin ya zo ya yi karo da alkur'ani ko bayanin littafin ya yi karo da hadisin annabi waya ɗauka ba wannan littafin duk littafin da malami ya rubuta ya karo da ƙararan alƙur'ani da ƙararan hadisi da fahimtar malaman farko sai a aje littafin sai a ci gaba da asalin addini na gaskiya sau da shi wancan addinin da aka yi a zamanin annabi shi ne Allah zai ta maimaita shi cikin jama'a har zuwa tashin alkiyama ba wani da za a zo da shi sabo kowai mutane a yau sarar kallon addini da sunan wai wannan shi ne addinin da za su yi kaji wai har musulmi ne wanda yake iya faɗin la ilaha illallah a bakin shi kuma wai yana cikin hayyacin shi ba buguwa yayi da wani abin maye ba har ya gaya ma cewa wai idan ƙur'ani ya sauka da sunan suwana to wannan nasu ne in ya sauka da siffan suwana wannan nasu ne in ko ba suna ba a dare shi to wannan kawai sai dai kai wa'azi wannan ridda kun gane wannan za kuma mu zo da bayanai kan wannan don mutane su gane haɗarin wannan muguwar aƙidar ba abun wasa ba ne kenan yanzu da ƙur'ani ya bayani kan kafiran makka su kaɗai ne kafirai waɗannan kafiran da suke duniya su ba kafirai ba ne don sai aya ta sauka da sunansu da adireshinsu sannan suka zama kafirai don da kafiran makka take ba kafiri yanzu a duniya kenan da aya ta saukate maganan munafukai yanzu kenan ba sauran munafiki a duniya cin da ta yi magana a kan munafukan zamanin annabi ne shi kenan da aya ta saukate maganan muminai yanzu shi ne magana ma ba mumini ba ne domin aya ba ta ja sunan shi ko adireshin shi ba in ko ya ɗauki na sahabbai sai mu ce wa ya sa ka ta sauka ne a kansu su ne ulayika humul mu'minuna haƙƙa su ne muminan gaskiya to kenan duk wanda ba su ba ɗan jabi ne shi annabi ya zo annabin can ne annabin nan ne sun kafirce ma mun aiko ka ka zama kafatan linna bashiran wa nazira shi annabin zamanin shi ne annabin zamanin nan ne yanzu in ina magana ba za rika cewa ku ba yanzu maganin da ku nake yi ko ko duk wanda yake raye har zuwa tashin alkiyama maganin da shi take yi sakon annabi sako ne wanda take amma ta game kowa kowa ya shigo ciki ba saƙo ne irin na annabi isa irin na annabi musa da sauran annabawan da suka gabata da aka yi masakon iyaka da zango iyaka da jama'a kun gano wannan da kyau ko domin annabawan da suka zo kowani ba annabi daga cikinsu yana da adadin gari da zai kira sannan kuma da'awan tana da lokaci na adadin shekaru da take expire shi ko manzon Allah bai da wannan sai an dafa da tashin kiyama shi sa annabi isa da zai dawo da ƙur'ani zai yi aiki da hadisi zai yi aiki amma yanzu don kare wasu ra'ayoyi wanda suke karo da alkur'ani da hadisi sai a ce maka al'ibratu bi khususus sabab wannan kafirci ne domin kana daƙile annabta da manzancin manzan Allah a wani zango kaɗan kuma wannan saba ma alkur'ani ne wa ma arsalnaka illa kafatan linna bashiran wa nazira shine annabin can shine annabin nan kuma shine annabin har zuwa tashin kiyama jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa hadisi annabi in ya fade shi in dai bai ce na wana bane karara ba kai saka ce hadisi ya khassase wana ba shi yasa sanda annabi ya bada rago ga wani ya layya ragon da bai kai shekara ba da ya zo ya ce ai sai dan wannan zan yi laye da shi annabi ya ce je kai amma ta ce kai kadai baka cewa nassi kaza ya keɓanta da suwa ne sai da nassi daga annabi in ka sake kaima shari'a kadada ko kai mata waigi ko kai mata wuriya ba nassi karara kata iya subuti kata iya dalala wannan ruddani shi za ka wata ku sani ba malamin da ke faɗin wannan sai waɗancan da ke cewa su ba su bi ƙur'ani ba su ai ƙur'ani kaman audugar rimi ne akan iska su ne za su rika moldin alƙur'ani ya bi inda suke so ba wai ƙur'ani ya juya su yadda yake so ba kuna gane wannan da ke ku yasa dole ne al'umma su natsu su gane an yi shirin batar da su ko an yi shirin shiryar da su a raba ka da annabi muhammad a haɗa ka da wasu shiririta wani ya gaya maka wai idan aya ta zo kawai ga kalle ta kan wata zo ka wannan karan tsina shi ne jiya yake gaya min wannan kafircin fa na ce ana kan wannan karatun jama'ar allon muna gane wannan ana kan wannan wani ya ka sassaɓa irin wannan maganar jama'a kuna gane wannan ana wannan din ana bakan hadisin ko asarin umar dan abdulaziz yanzu wanda ya zo yanzu kenan awayin gaba ɗaya an tarkata su la'ahalin makata kai kuma aina nabiyukum yanzu ba mu da annabi kenan mafi yawancin ayoyin an kwashe su an zuba su yan maka kenan mu yanzu ba mu da annabi sai katan da ya tsaya a cikin mu zai faɗi maganar da yake so ya faɗa kenan ko wanda ya isa ya ƙara cewa ɗan shi'a abin da suke ba daidai bane in ga ce ba daidai bane sai mu ce wani annabin ya gaya maka ayoyin na maka ne ba sauran ayoyi akwai wanda ya isa ya ce yan dariƙa ba daidai suke yi ba da yin za ka ce ba daidai suke ba za ka buƙaci awai da hadisan mutanen maka kenan an gano wannan kawai don mutum ya kara anna sai zo yana ƙarya a cikin addini gara ma mutum ya ce kai mun yi din sai me gara wannan tsaurin idan amma ba kalli abin da yake ma'alumin min addini bi darura mutum ya musa shi ba wannan ba daidai ba ne shi sa kowa ya shiga tetayin shi Allah madaukin sarki bai saukar da wani littafi bayan alkur'ani ba fama halallahu ala lisani nabiyihi fa huwa halalun ila yawmil qiyamati duk abin da annabi ya ce halal ne wannan shine halal har tashin kiyama ba wanda ya isa ya tsaya tsakiya ya ce a banda nan ko banda suwa ne ko banda lokaci kaza ba wanda ya isa su malamai yan dako ne kawai sun dako dakon shari'a ne yanda aka tsora masa haka za su kai ba wanda ya sa su ƙara ba wanda ya sa su rage suna ƙarawa ko suka rage to sun zo da bida'a annabi sai ce ba ruwan shi da wannan bida'a shine man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad malamai da ko ne ba su isa su ƙara ba bai sai su rage ba a ce wai annabi ya ce eh sai malami ya ce a'a bai isa ba shi ba kowa bane kawai kamar loudspeaker nan ne yanzu maganin da nake faɗi ko ta isa ko bata isa ba iyakan shi za ta faɗa tana ƙarawa to wallahi ba daga nake ba da ita ba kuwa an riga an datse network ɗin ba na annabu ba ne yanzu ta zama na wani rudda kuma isa ya kamata ku sani kana shiga gonan annabtan annabi ka shiga uku kana shiga wannan wani wannan wani irin sahil ne wani irin kadada ne wanda dole ka shiga a tafi da kai hukuncin yi daidai da kai wallahi kana cire kafanka ka shiga matsala Allah madaukin sarki ya samu dace shi alqur'ani da hadisi ila yawmil qiyamati Wa ma harrama ala lisan nabiyhi fa huwa haramun ila yawmil qiyama Umar dan Abdulaziz ce duk abin da Allah madaukin sarki ya haramta a bisa harshen annabin shi to wannan shine haramun titir har zuwa tashin alkiyama ala yace ku saurara wa inni lastu biqadin walakinni munaffidhun yace ba ni alkali ne da ke yanke muku ba a sai dai ina zartar da abin da aka yi ne a farko na annabi nake ɗaukowa nake zartarwa ni ba alkali ne da zan hukunta abu yanzu in in zartar muku ba wanda yake da wannan mukami shine manzon Allah kadai shine zai zo da sabon abu ya hukunta ya faɗa ya zama shari'a amma ni sai dai ɗauko nashi in maimaita haka ne kisa nahnu du'atun la qudatun walastu bi mubtadi'in ni ba mai kirkiran bid'a bane walakinni muttabi'un sai dai ni mai bin sunnar annabi ne walastu bi khairin minkum ni kuma ba na fi kowa ne a cikinku ba ghaira an ne as'alukum hamalan sai dai na fi ku nauyi ne na shugabanci na jagoranci na ana jiran in fada abi ala ku saurara wa innahu laysa li ahadin min khalqillahi an yata babu wani daga cikin bayan Allah kowaye da ya isa a mai ɗa'a fi ma'asiyatillah ga abin da ya saba ma Allah ƙarara a ce wai wani malami ko wani wai dan dan uwanka ne kawai ko dan unguwanku dai ko abota ko ya burge ka kana son shi ya zo da abin da Allah ya ce kar a kawai dan yana so ka ba wanda ya sai ne wannan da'a sai in dama ka kwace kujeran Allah ka bashi ko ka kwace kujeran annabi ka bashi sai ka ɗauki maganan Allah da na annabi ka zubar wannan kuwa wallahi ba za ka gane ka ganganci ba Allah ya ran da ka zo mutuwa ka san abin da 'yan siyasa suke cewa ɗan gangancin gangan ko to kai ne ka yi ganganci gangancin mami da gangar kai Allah za ka san ka taka kafan da bai kama da ka taka ta ba ta gama da kusan wannan ba a bin wani ga abin da ya saba ma Allah da annabi kowaye ka dakatar da shi ka ce wane bari wannan wani hadari ne da in muka shiga ba za mu fita ba shi Allah madaukin sarki yayi mu ne mu bauta mai sai turo wanda kaɗai zai faɗi bautan shine annabi an gano wannan da kyau ko kuma ake mai iyaka da lokacin da zai rayu kaɗai ya gama isar da sakon duka kuma ya ce ya isar sahabban nan an san su suka ɗauko jawabin nan suka gaya ma almajiransu almajiransu zuwa ga almajiransu to wannan sakon shi kadai ne zai zo gare ka ka dauka in ba wannan ba wani ya zo maka da abin da ya saba ma annabi karara ya saba ma alkur'ani karara wai ka ce kana da wani hikima da wata dabara da wani siddabaru wai ka ce za ka bi wannan kuma ka wanye lafiya tun a duniya sai Allah ya fara nuna ma ƙarya kake yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace umar an abdulaziz ya ce ala hal asma'atu na isar da saƙon yi eh, gaskiya ka isar don wannan hudu ba ce mai daraja hudu ba ce mai kima ita ya kamata a rika yi ma al'umma domin su shiga cikin taitayinsu bayan da za a yi annabi ya bar abu halal ne kawai sai wani sai ya tsalle sai zai ce wannan abin haram ne kowa ya bai isa ba kuma kowa ya bar musulunci kasan haka sannan abu annabi ya ce haram ne wani ya zai ce halal ne kowaye shi ba wanda ya isa ina fatan kun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu a kasa mala ya ce walakin ni mutabi'un zada ibn abdulhakam fi riwayatihi ala wa innahu laysa li ahadin an yuqa yace ku sani babu wani wanda za a yi mabiyayya kowaye shi fi ma'asiyatillahi azza wa jalla akan asaba ma Allah lastu bi khairikum Umar dan Abdulaziz ya ce ni ba na fi ku bane wa inna ma ana rajulun minkum ku sani sai dai ni mutum ne daga cikin ku illa anni asqalukum hamalan sai dai ni na fi ku daukan nauyi ne ya ayyuhan nas Umar dan Abdulaziz ya ce ya ku mutane inna afdalul ibadi ada'il fara'a eh, inna ibada ada'ul fara'id ibadan da tafi kowanne falala tafi kowanne kima da daraja shine mutum yayi farillan da Allah madaukakin sarki ya dora mashi wajtinabil maharim da nisantan abin da shari'a ta hana ba shine annabi yazo da shi ba Abin da na umarce ku ku yi da na hana ku bari shi ne kadai ibada fa gina yi barna bari ko iyaye za su kai amarya gidan miji za su ce mata ki zama na yi bari na bari duk matan da bata ɗauki wannan ba billahi allazi la ilaha illa huwa ko gaɓo ta aura ba za ta zauna lafiya ba miji ce yi kiki bari kiki bari wallahi kowa wa kika aura ba za ki zauna lafiya ba to a zamantakewar aure kenan balantana a zamantakewar rayuwa Allah ya aiko annabi ya ce ka yi ka ƙi ka bari ka ƙi bari kuma ka zauna lafiya Allah ya bakka abin da ka fi so a duniya sai Allah ya nuna maka ƙarya kake yi a duniya ma tukuna kafin gaje ko'ina ba jalinka kake so ba wallahi sai Allah ya karya shi ba mulkinka ba sai Allah ya kwace shi ba lafiya ba wallahi sai ka rasa ta ba dama ba wallahi ba za ka samu ba abu kaza ka bi so ku wallahi sai Allah ya hana ka wannan abu ko ya baka ya zami maka fitina kana tafe ka ɗauka wannan abin ya zama ɗoɗar naka ne wallahi sai sanda kake matukan so sai Allah madaukin sarki ya raba ka da shi saboda ka riga ka shiga gonan da tafi karfinka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu shine sai yake cewa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim alladhi wa lakum ya kawo wannan irin yadda dai limamin wasu suke rufewa da wannan wajen huduban su Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun ji huduban manya ko to kowa shiga tetayen shi annabi ba abun wasan wani wawa bane idan annabi ya faɗi magana ko ya hukunci sahabbai suka tafi a haka in kai musulmi ne wannan kawai zaka bi in kuma dama wani addini kake ba musulunci ba to haka kawai shikenan magana ya kare kamar yadda yan a wani addini suke ba na musulunci ba amma ba inda za su yi tallan wannan sai ina sai a cikin musulunci shi shine sai suka shigo cikin musulunci amma ba su da alaka da musuluncin kwata-kwata shi za suke tallan abin da ya saba ma mai musuluncin don wannan dama kake to kaga wannan ka hutar da jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu مالي أخبرنا أبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان بن أيينا عن هشام بن جبير قال قال طاووس يصلي الركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس اتركهما قال إنما نهي عنها أن تتخذ سلما قال ابن عباس فإنه قد نهى an salati ba'ad al-asr fala adari atu'azzabu alaiha am tu'jar li'anna Allah ta'ala yaqulu وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم kunjifa wannan asari al'imamu darimi ya same shi ne daga malamin shi ubaidillahi dan sa'id shi kuma daga babban malami sufyan sauri yace hisham eh ah, sufyan dan uyaina ya karantar da shi shi kuma daga hisham dan hujairin daga tawus cewa tawus ya kasance yana yin nafila raka'a biyu bayan la'asar an gani bayan la'asar tawus sai ya miƙe sai kabbarta nafila raka'a biyu faƙala lahubuna abbasin sai abdullahi ɗan abbas ya ce ma ɗawus kaga wannan ka bari nafilan nan raka'a biyu da kake ka bari to yanzu ibuna abbas sahabi ne ɗawus kuma tabi'i ne sahabi ya ce mai ya bari ƙala sai shi tsawus sai ce ma ibn abbas inna ma nuhiya me yasa aka hana an gane me illan hana nafila bayan la'asar yace inna ma nuhiya anha an tuttakhidha sulaman an hana ne kar ya zamanto kana gin sallan magariba na yi ko kai ta nafila raka biyu biyu biyu biyu biyu ya zama tsani daga la'asar zuwa ina zuwa magariba shi aka hana ko kuma ka je ka tare dab da faduwar rana ka yi dab da tana fadi magariba ta shiga ita aka hana amma ka yi da wuri ba a hana ba an gano wannan da kyau ku abin mamaki wannan shi ke da nassi karara domin annabi yana yi an gano wannan da kyau ku shi tsawo yana da hadisin annabi ruwayan aisha da ummu salama cewa annabi yana nafila bayan la'asa, to sai ga maganar ibnu abbas ta ci karo da wannan sai ce mai ya bari sai ga mai ai hanin da ka sani ba umarnin da aka yi bane inda hanin yake ga inda yake inda kuma umarnin yake shi kuma ga inda yake to kafi ibnu abbas ilimi ne a'a sai dai a wannan shi ya dace can kuma mai gida bai da hadisi qala ibnu abbasin ibn abbas ya ce fa innahu qad nuhiya an salatin an salati ba'da al-asr yace ka fa sani an hana yin sallah bayan la'asar fala adari atu'azzabu alaiha am tu'jar sai ce ban sani ba wannan sallan da kake bayan an hana kai shin za a yi maka azaba kanta ne ko ko lada za a baka kaga kan tafi kenan an gano wannan da kyau ku kan tafi kenan kayi sallah kana son a ma azaba ne kai ka yi sallah lada kake so a baka jama'a fa wannan fa ba disko ya yi ba ba kwamba ya yi ba ba ruwan banjo ya yi ba me ya yi sallah ya yi amma ibn abbas yana ganin sallan nan bai yi ta a lokacin da aka ce ba an gane shi yasa na ce muku sallah na da zaman tana da makan in kai ba inda aka ce ma ba ba lokacin da aka ce ma ba ba yanda aka ce ma ba ka shiga uku azaba za a yi ma ko lada ya ce li'annallaha ta'ala ya ƙono saboda Allah maɗaukin sarki yana cewa wa ma kana li wala mu'minatin wannan ba ɗabi'an mumini ba ko ba ɗabi'an mumina bane ne idza qadallahu wa rasuluhu amran duk sanda annabi ya yanke hukuncin wani al'amari kuji idan ga hukuncin annabi ko kai in mumini ne in ke mumina ne ba ku ba saba mashi ƙur'ani ya riga ya gama wallahi idan annabi ya yanke hukunci ka saki irin wannan abin ya maimaita a zamaninka daga nan habbusa ƙaho ka saba kai ba mumini ba ne kuma ke ba mumina ba ce haka ibn abbas ya kawo wannan aya istishhadi da ita a ce wai Allah da annabi sun yi hukunci kuna lahumul khiyaratu min amrihim a ce wai wani yana da zabe cikin al'amarinsu shi zai nashi ko ga wani tunani ko ga wani ra'ayi ai dan me za a ce kaza ko ai kaza ko wannan ai ai ai din na banza ne na wufi ne kawai duk wanda yake sai tabbata cikin wannan addini saranda zai bai da tacewa sai tawa sai ta annabi kawai kana zaben wani abu shi kenan ba cikin addinin kake ba qala sufyan sufyan dan uyayna yace tuttakhadhu sulaman bi qawlihi yusalli ba'da al-asr ila al-layl shine mutum ya ta salla ya tayi tayi tayi har zuwa dare ya shiga shine abin da aka hana mun gano wannan da kyau ko gashi aka sai yake cewa qawluhu utrukuhu ma din can ya'ani li nahyihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ya hana an salati fajiri yin sallah bayan sallan asuba wa ba'da al da yin sallah bayan la'asar kama jaa fi hadisi hafs bin asim kama yanda yazo a cikin hadisin hafsu ɗan asim an abi huraira qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an salataini yanda hadisin yake shine annabi ne ya hana yin sallah ɗayan biyu ba da alfajiri bayan sallan asuba hatta ta tula a shamsu har zuwa sanda rana za ta hudu wa ba'ad al'asri da bayan la'asar hatta ta gurba shamsu har sai rana ta faɗi lafzul bukhari fi wannan shine lafazin al bukhari a cikin sahihul bukhari to wannan ruwayan ne ibn abbas yake kafa ma dawus hujja da ita cewa annabi ya hana shi yasa malamai suka ce idan umarni ya zo hani yazo suka haɗu gwaram baka iya tarjihinsu ba ba ba kai ne za ka kalli wanda kike so kawai ka faɗa ba malamai ne wanda suka gabata malaman farko irin sa al'imamu tahawi a cikin shirin muskilul asaf irin su ta'awil muktalafal hadis na ibn qutayba ad-dinawari manya-manyan malamai da suke aiki wajen sharhin asarai da hadisai wanda a zahiri ana ganin suna karo da juna alhali ba karo ba ne su ne za su faɗi menene ma'anar ba mutum ne kawai zai kalla ya ce to ai mu ne aka ce mai kaza kai ne wa zambun min zunubin juha jama'a mun gano wannan idan manyan malamai suna magana sai wasu zunubi sai su ɗauka wai da su ake yi an gane haicin da an ce ku yi kaza sai ɗauka wai da shi ake yi ana wa? a kai a kana jiran malamai ne su faɗa sai kai kai kai ne aiki ne amma kai ba mai istin batul a hakan ba ne wannan sai malamin da ya taka wadda martaba ta ilimi sannan zai yi Allah maɗaukin sarki ya samu dace qawluhu inna ma nuhiya anha an tuttakhidha sulaman shine maganar shi ko ma'ana yace bi hadha ihtajja man qala bi karahati at-tanaffuli ba'da as-subhi wal asr da wannan asari ne malamai suka kafa hujja da cewa ba daidai bane yin nafila bayan sallan asuba da kuma bayan Sallar la'asar ba fa rakatul fijir ba ita rakatul fijiri in baka yi ta ba to za ka iya yi amma ita ma ba daga sallama sallah mutum ya miƙe kamar an harba mashi ba sai bayan ka gama tasbihi ka yi komi ka ma canza waje to sannan ne sai ka miƙe sai ka yi an gane to ita wannan hadisin ta daban wannan hannun kuma daban kajin da malaman za su gaya maka an fahimci wannan da kyau ku misali a hadisi annabi ya ce duk mutumin da ya shafi azzakarin shi alulan shi ya warware a wani hadisi ya ce a tsoka ne daga cikin jikinka to ya za ka haɗa su shi ne wanda ya shafa da niyyar sha'awa ya warware wanda kuma da ninyan susa ne alulan shi na shi kenan to kaji da ake haɗa hadisan ba za ka zo da wani abin ne da ka zaɓa kawai a ranka ka kashe ɗaya ka tayar da ɗaya ba Allah maɗaukin sarki ya ke mu sai ce illa raka'a ta yi ne sai dai rakowai guda biyu kadai mutum zai iya yi wace shine karka dauke shi tsani an gane kaitai yi. amma raka biyu kawai an sallame salla ka dan gama tasbihanka ka miƙe ka su annabi ma yana yi amma ka bari sai rana ta daidaita za ta faɗi kawai sai ka yi yunƙura sai ka ce za ka miƙe za ka yi na nafila to annabi ya hana to kajin da malaman suke gaya maka da tsaita maka ba suna zuwa da bayani ne nasu ba in suka zo da bayani nasu to sun zama sauyin annabi kenan Allah ya kiyaye mala ya ce kalu makhrajuhu ala az zari'a wa innahu laysa abhatu as-sala ko fa innahu laysa ubihatu as-salatu ba'da as-subhi wal-asr lam yu'man at-tamadi fiha ilal aukati almanhiyu anha wa hiya hina tulu'i shamsi mala yake cewa fa innahu law asalatu as-salatu ba'da subhi da za a halatta wa mutane yin nafila bayan sallan asuba wal da yin nafila bayan sallar la'asar lam yu'manu tamadi fiha ba za a aminta cewa mutane ba za su zarce su tai ilal aukatin manhiyu anha har zuwa lokacin da aka hana ba wani haka zai ta yi ya ce ba an ce a yi ba kun gano wannan da kyau ku da za a ce ai ta yi ai shuru babu ƙaidi haka wani zai ɗauka ya ta yi cin da an bar mai a buɗe to bar kawai abin da ya ga dama wahiyar na tsalo shi ne lokacin da rana za ta bullo tun daga sallah asuba yanzu wani sai miƙe ta zuba nafila har zuwa wanda kuma an hana amma kawai rakatar bijir ne ta subuce maka an gama sallah ka gama kintsa sai ka yi iyakan da kenan to wannan ba a hana ba wa hina gurubiha da lokacin da kuma ranar za ta fadi to an hana kai ta nafila bayan la'asar har zuwa faduwanta abin da ya kamata ya dace ka shine an yi sallar la'asar da wuri kana da dama ka gama yan hidindimin ka bayan sallah to sai kai nafila raka bi shikenan yayi an gano wannan da kyau amma ka jira ka ki har sai rana ta canza tana shirin za ta fadi to wannan an hana don lokacin ne basawa suke zuwa suke mashi dan mai sujada. ni kaulihi ta'ala da faɗin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda faɗin manzon Allah da yake cewa la yataharra ahadukum fa yusalli inda tulu'i shamsi kada ɗaya daga cikin ku ya kirdadi lokacin bullowar rana wa inda ha. da kuma lokacin faduwar rana ya ce zai sallah annabi ya hana wannan kenan in ba kirda don wannan lokacin ba ne ba laifi kenan an gane wannan akhrajahu min hadis ibn umar wa fi riwayatin lil bukhari a wani ruwaya na al-imam al-bukhari ya ce fa innaha tatlu'u bayna qarnay shaytan so ita rana tana kullowa ne a tsakankanin kahon shedan biyu وقد روى هذا عن ابن عمر أيضا وله بوب البخاري في صحيحه ما ليش أكوي رواية عبد الله بن عمر يرويته da wannan hadisi ne al'imam al-bukhari ya kafa babi a cikin littafin shi as-sahih ya ce babun mallam ya kira as-sala illa ba'adal asiri wal babin da ke bayani akan fatawan malaman da ke ganin babu inda sallah take zama makaruhi a yi ta sai bayan asuba da kuma bayan la'asar an gane wannan wannan babi na goyon bayan fahimtar malaman da suke ganin a kowane lokaci ka iya nafila amma banda bayan la'asar da kuma bayan asuba haka bukhari kafa babin wa da fiye hadisu ayyub a ciki bukhari kawo hadisin ayyuba an nafi'in an ibn umara qala ibn umar yace usalli kama ra'aytu ashabi yusallun yace zan yi sallah kaman yanda ga almajiran annabi malamanmu abokanmu suna yi ne la anha ahadan yusalli bilailin wala nahar ni ba zan hana wani musulmi da miƙe zai sallah cikin dare ko ko wani ɓangare ya na ni ba ma sha'a duk yanda ya so ya sallan zan bar shi gaira Allah ata ko gaira Allah ta hai ta harro olo sai dai kakku kirdade bullowar rana wala gurubiha ko faduwanta wa huwa marwiyun an aisha aidan fa innaha ankarat ala amirul mu'minin saboda aisha ta yi musu ga sarkin muminai da darbil munkadir saboda ya doki munkadir hina salla ba'adal asiri da ya gaina yin salla bayan la'asar ya dake shi ya ce don me ka bita ce don me ka bugai bayan annabi yana yi abin da aka hana shine kirdadan kullowar rana sannan kaitai kaitai kaitai har faduwanta ko kaitai kaitai har kullowanta amma don me ka dake shi ka ji manyan malamai ku gano wannan da kyau ku malai yace warawa abdurrazzaq an saure an asin an zurr Hubaishin hubaysh qala zurr bin hubaysh yace ra'aytu umar bin al-khattab yadribu ala salati ba'da al-asr naga umar na duka in yaga mutum na nafila bayan la'asar qalat aisha sai na na aisha da ce auhama umar kai umar da ya samu wahani innama naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi abinda annabi ya hana shine yayi hani an salati an yataharra biha tulu a shams ya hana mutum yi sallah ne ta hanyar kirda dan bullowar rana au gurubiha ko kuma faduwanta da aka hana kenan wa mimman rawa anhu zalika Aizan, ata wa amr bin dinar wa bin jaririn kun gano wannan kun ji inda ake kawo dalili da aka tashi za a kawo maganar ibn abbas ga wajahinta maganar tawus ga wajahinta kaji dalilai ake kawowa daga annabi dalilai daga sahabbai dalilai daga tabi'ai ba mutum zai karanta hadisi hadisin yayi gabas shi kuma ya coci kawai da bayanan shi yana gaya maka wai ai ga wai ayin an lura da kaza ai duk wannan maganar laifi ne dalili kawai za a kawo kaji ana ɗaure maka hujja da maganan malaman farko shine hujja shine dalili shine fassara shine taujihi Allah madaukin sarki ya taimake mu wa fil mas'ala mazahibul ukhra akan wannan mas'ala akwai wani fahimtar ma wa masailun kasira da wasu matsaloli masu yawan gaske laysa hadha mahallu bastuha mala ce ba nan ne za cikakken bayani ba wa inna maktusira ala malahu ta'alluqun bima nahnu bi sadadihi kade wannan bayani mun zo da shi saboda anan an kawo abin da ake san a magana a kai ne kade amma matsalan fikihu ne wannan a cikin asarin menene dama dalilin abin nan shine wa ma kana lil mu'minin ai an gano wannan da kyau ko shine daidai da babin amma asalin hukuncin da ke cikin babin matsala ne daga cikin masailul fikihi to sai mun zo babin fiƙi malam zai kawo anan ne zai dabdalan bayani ina fatan kun gano wannan da kyau sai sa wannan littafin ko duk wani abin da wani ya ɗauko yake yi da ya san ba daidai ba ne to ya shirya an gano wannan da kyau ko don wannan tukuna ma zai ma duk wata bid'a da wani son zuciya mai ara koma baya Allah ya tsare mana imanin fa qawluhu inna ma naha ha an tuttakhara sulaman ba abin da ya faɗi ba kenan an hana ne dan kar mutum ya ɗauki abin ya zama ya tsani tsakanin wannan sallan ya jona ta da wancan mustafadun min qawli umar radiyallahu an malici abin da za a fa'idanci da shi kenan cikin maganan umar قال عبد الرزاق na ibnu جريج قال samitu أبا Al الأعمى يخبر an rajulin yuqalu lahu sa'ib maula al-farisiyin an zaid ibn khalid al-juhani annahu ra'ahu umar ibn al-khattab wa huwa khalifa raka'a ba'da al lokacin umar yana khalifa ne ya ganshi yana sallah bayan la'asar raka'a tayni fama sha ilaihi umar ya matsa kusa da shi fa darabahu bid-durra yasa duruna ya tsutsule shi wa huwa yusalli bima bar shi ga masallan mu ta da Umar na nan da an ci bugu kenan kama huwa yana sallan bai bar shi ya gama ba ya shiga da bulala ya zane shi kawai a masallacin ma da aka ce yayi ne ma fa yake yi amma Umar yana ganin ba lokacin bane ya saba lokaci kuma yana sallan yanda annabi ya ce ayi amma cin da ya saba lokaci ya cancanta ya fara cin bugu tun daga nan falamman sarrafa ƙala zaidun yayin da ya ƙare sallan sai zai da ya ce ko idrib amiral mu'minin fa wallahi la ad'uhuma abadan yace kai ta duka ya kai amirul mu'minina wannan dai sallan ba zan bar su ba har abada ba da iz ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusallihima bayan ni na ga annabi yana yi Shi shikenan mun gano wannan da kyau ku ce wallahi tun da na ga annabi yana yi zan ta yi ni ko duk sanda muka haɗu kai kuma amirul muminin kai ta duka kawai ni zan ta yi tun da annabi ya yi kai tun da baka gani ba kuma kai shugaba ne kuma kana da dama to kawai ka ci gaba da kai farmaki kana dubga kawai qala fajalasa ilaihi umar wa Qala sai umar ya zauna kusa da zaid ya ce ya zaid bin khalid laula anni akhsha an yattakhadha an-nasu sulama banda ina tsoron mutane su ɗauki sallar su ta da ta gabanta ila salati zuwa ga wata sallah hatta al-layl har su cimma dare suna yi lam adru fiha ba zan yi duka santa ba fihi ma shi ma Umar ya san annabi yana yi amma yanzu kaman ka kai in ka zo kana yi jahilai suka gani za su daidai ne su rika yi yasa na bara zane ka don su ga cewa wane ma an maito za su yi hankali ba umar yana musun ba a yi ba ne sai dai saddun lizaria ne <clears throat> kun gane toshe kafin wancan bannan ne sai ya gaya mai karara to kai fa ka bari in ma za ka kaje ɗaki kai in ba haka ba muka za mu yi ta karo da kai mutane za su yi ɗaukan wannan dama ƙofa ɗaya ne ake samun wani maɓannaci ya buɗe sai a samu maɓannata sun bude ƙofofi da yawa a jikinta Ƙofa ɗaya ne gyal mutum zai buɗe sai a samu ƙofofin ɓanna sun samu dama su ta buɗewa kuma laifin fa za a yi ta rubuta shi a kan mabannacin farko fa an gane shi za zaman ka lafiya ɓanna a cikin shari'a ku kar ka sake ka zo da shi in ko ka shafa mu idan ka toka kai fimfiris ka zo da ɓanna to ka tabbatar da za a yi fimfiris a jefa ka cikin uku ba kuwa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ƙala abu asim abu asim ya ce wa minar dalili alama zakarto yana daga cikin dalilin da muka ambata min anna tawus inna ma kana layura ba'asan shi tawus yana ganin yin nafila bayan la'asar ba laifi ba ne. bi rak'atayn ba da asr da yin raka'a biyu bayan la'asar wannan ba wani abu bane la mutlaqu tanaffuli ba wai yana ganin kawai sakakken nafila ne ba laifi ba a raka'a biyu bayan la'asar su yake cewa ba laifi ba ba wai kawai ka zo kai ta nafila shi yake cewa ba laifi ba kofan ne aka baka aka ce je ka wage ka bude ke ta yi ba ba wannan bane an gane mala yake cewa ma rawahu abdurrazzaq fil musannaf an ibn juray an ibn juray قال أخبرني أمر أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن bada الركعتين fana hahu فنهاه ha, طاووس ne ya tambayi malamin shi ibnu Abbas dangane da yin sallah bayan la'asar sai ibnu Abbas ya ce kakkai فقال فقلت لا أدأهما ألا ذات ما لنيدي ذنتي الحديث وروا أيضا أن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن بن ميسر أن طاووسا أقامه بخيف منا بينه وبين الناس يصلي بين الأسر ركعتين قال فصلى ركعتين وقال لي أتصلي بعد الأسر قال أكرهت والله rawahu aidan an ma'amar an ibn tawus an abihi an ayyub al-ansari kana yusalli qabla khilafati umar raka'ataini ba'da Badal asiri bayan kafin zamanin khalifancin umar ayyub yana yin nafila raka'a biyu falamma istakhlafa umar yayin da umar ya zama khalifa tarakahuma sai dina falamma tuwfiya da umar ya rasu raka'ahuma sai ya komo yana yi me yasa tsoron duka faƙila lahu sai aka ce mashi ma haza a'a kai haka shekara goma ba ka yi ka dawo faƙala ya ce ina umar kana ya durbin nasa ma umar yana dukan mutane in suna yi isa <laughs> ba na yi amma da umar ya tafi ba da ci gaba kala bin tawus ibn tawus ya ce wa kana abi la ya babana shi ko bai bari wa daliluhum fi hadha hadith aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yadkhul alaiha qat tace aisha tace annabi bai taba shigowa daki na ba illa raka'a ba'da al-asr raka'ataini sai ba ce yayi nafila raka'a biyu rawahu abdurrazzaq bi isnadin ala shart as-sahih abdurrazzaq ya tada shi a kitab al-musannaf a bisa sharadin bukhari wa nahahu an ummu salama irin wannan hadisi ya zo a ruwayan ummu salama wa fil mas'ala aqul aqwal wa tafsirat li a'immati ashab al-mazahib akan wannan matsala malam abu asim ce malamai sun yi maganganu iri-iri kuma akwai mazhabobi daban-daban kamata ƙaddama. laysa hadha mahallu basdihi ba anan ne za a shimfida bayani ba mutara ba. kun gano wannan da kyau ku ai za mu zo al fiqhiyya a can ne za mu tsaya za mu da gargaji bayani da izinin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu kaga kenan shi tsawus waɗannan hadisan ya sani su ko malaman da ke cewa Umar yayi daidai cewa suke karkaye a masallaci kamar yadda annabi yake tafiya gida ya kai ma ka je gida kai saboda kar a samu jahili kowa wanda bai fahimta ba sai kama yi a lokacin da bai kamata ba an gane shi ne abinda umar ya gaya ma zai ko abinda ya gaya mai kenan zai dan khalid ya ce kar mutane su kasa fahimtar abin ne amma kaga annabi a yana yake yi a gida yake yi to amma in ya zama ko riga kun karantar da mutane sun san wannan don mutum ya miƙe ya yi ba wani abu ba ne an gani kamar yanzu biyan da wani ya zo yana kokarin ya lalata jalisatul istiraha zai iya ne halar da abin da zai faɗi ba zai iya ba sau da dakarun ma na farko sanda aka fara karantar da ita tana jaririya ba su iya taɗi ta ba sai yanzu inda aka san ba za ta taɗi ba ko ka ce ma yaro ya miƙe maka na fi da raka ji ka gani mun gane kada ka ga me zai yi zai mike kamar mashi ba zai yi ba wallahi jilsa zai yi wanda yake nuna cewa gara ma kawai malami ya ja bakin shi kan shi shuru an gano wannan da kyau ko zai ta tsoroto ne suna ta riga ta yi karfin da karo da ita ko Allah ba wanda zai yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu qauluhu an ta kona lahumul khiyara eh haka Allah ya ce ba zai taba yiwa Allah da annabi su hukunci wai kawai kai ka zo kai tsalle wai kana da zaɓi ai hukuncin Allah bai ma ba kai akwai inda za ka yi a ce ƙur'ani ya faɗi kaza wai har kai kana ganin kai yawa mutane akwai karfin halifa bayan da na yi ƙur'ani ya ce babu wani zai ce a ba a fahimci babun bane ne ai babu akwai kenan ko akwai wani ya ce maka babu mumini ba baya haka kun gani Allah ke nan to amma malin ce haka za su yi ko nufkil khattiya bi khattin wadu ta kuna bi ta alfauƙiya wa hiyar karatu nafi'in waka za ƙara abin kasirin وأبو أمر البصري وابن الزكوان عن ابن عامر وأبو جعفر المدني ويعقوب البصري فيما فيما أحفظ وقرأ غيرهم وهو الكوفيون وهشام عن ابن عامر بالياء أن يكون لهم الخيرة بالياء التهاتية يكون لهم الخيرة kun gano wannan da kyau malam kawai ya kalli abubuwan ne mana bayani yani salli ba'da al-asr ila al-layl abinda aka hana kenan huwa ibn uyayna shehu shehul musannif shi malamin malamin al-imam darimi ne fi hadha al-hadith fassara tawus ya fassara maganan tawus ne da ya ce sulaman bitamadi min at-tanafful ila an yudraka ghurubi shamsi an hana mutum ya zarce da yin nafila har zuwa faduwar rana ko iha ko bullowanta wa huwa waqtun nahi as-sarih shine lokacin da aka hana qarara anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka samu daidai da annabi ya ce kar ayi shikenan to saddul lizari'a to tun wuri kawai mutum yayi da wuri ko ma ya tafi gidan shi yayi in a masallacin ne ya je masallacin da zai ba zai haifar da rudani ba dan zai je masallacin yan fiqhu zalla <clears throat> kaje za yi masu wannan za su dauke kamar da kai ai kun gano wannan da kyau ko ka ce a mu muna da wani ilimi ne muna da wani karatu ne ya sunan karatun ya sunan ilimin ka je masu da abin da zai haifar da rudani ka zo da abin da yake shine daidai ka karanta kai kawai in ko za ka je ka yi to ka je ka yi bayan ka karantar da su sun sani Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu za mu taurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wato atubu ilaik assalamu alaikum